من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله قراتم نفكه لتاف أخضري من tsaya ina fasulun ne ko to bismillahir rahmanir rahim mai akhdari yace faslun rabewa la yahillu li ghayril mutawaddi salatun kenan salatun sallah la yahillu li ghayril mutawaddi bai halatta ga wanda bai da alula idan za a yi sallah sai an yi alula wala tawafun hakanan dawafi <clears throat> dawafi kewaye ɗakin ka'aba shi ma sai mutum yana da alula wala masu nuskatil ƙur'anil azimi hakanan shafan al'un shafan alƙur'ani shi ma sai da alula wala jildiha hakanan nan fatan fata na gafaka wanda ake sa alkur'ani a cikinsa shi ma sai mutum na da alola amma yanzu ma qur'ani ba a cikin gafaka yake ba ko labi yadihi ba yadda ya taɓa ƙur'anin ko gafakarsa da hannunsa ba wala bi odin ko da wani itace a zura a wani itace rataya ba a yadda ba wa nahwihi kai ko makamancin wannan ma illa aljuz'a minha lil muta'allimi fihi sai dai in juz'in alqur'ani ne wani bangare aka diba to shi wannan ko ba alula sai a sai a rike shi saboda koyon karatu wala masu lauhil qur'anil azimi allo na alqur'ani shi ma sai da alula ala gairil wudu'i illa limuta'allimin fihi shi ma dai sai in ɗalibi ne yana koyon karatu kaga kenan musaba a bangaren alkur'ani sun zafafa al'amuran sosai sai mutum ya zan yana da alola cikakka ma zai hudda da alkur'ani wala wasu dalilai ne wanda nan gaba za mu ji su aw muallimun yusahihuhu ko ko malami ne yana ma ɗalibin gyara idan alolan shi ta karye ba zai ci sai ya je ya sa ko alula sannan ya dawo ya ci gaba da karantar da shi ba sai ya ci gaba da karantarwa wasabiyu malam ce kaga karamin yaro fi masil qur'ani wajen shafan alqur'ani ko alaka da alqur'ani kal kabiri kaman babba ne kaman babba ne yanda ba yadda babba ya saki wato ya mar qur'ani rikon su kai nan kashi ba haka yaro ma wal ismu ala munawilihi lahu amma laifin ba na yaron bane in yaron ya wulakanta alqur'ani to wanda ya mika mishi laifin na kai shi wa man salla bi ghairi wudu'in duk wanda ya salla ba tare da alula ba amidan da gangar haka nan kawai huwa kafirun yin Allah yace kafiri ne wal iyad billahi muna neman tsarin Allah daga ridda in gane wannan ko to a karanta لا يحل لغير المتعدد الصمد ولا طواف